وان عذابي هو العذاب الاليم kuma ka sanar da su cewa azabata ita ce azaba mai tsananin radadi, don haka su tuba zuwa gare ni domin su samu gafarata su aminta daga azabata